واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ya annabi Muhammad, ka tuna lokacin da muka ciro dutse muka ɗaga shi a saman bani Isra'ila yayin da suka ƙi karɓar abin da yake cikin attaura, dutsen ya zama kamar gajimare. yewa kansu inuwa suka tabbatar da faduwa a kansu zai yi aka ce da su ku riƙe abin da muka baku da kyau da ƙarfi da azama ku tuna abin da yake cikinsa na hukunce-hukuncen da Allah ya shar'anta muku kada ku manta ko kwa ji tsoron Allah idan kuka tsayar da hakan